Assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu duba batun zargin da ake wa shugaban kungiyar ta Allah na jihar Adamawa na karɓa da baiwa kwamishinan 'yan sandan jihar Toshiyar Baki. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana sarfi lahashin Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya ya sauka a jihar Adamawa don duba yadda tsegumi ya janyo kama shugaban kungiyar ta Allah na jihar Alhaji Ja'oji Isa. Labarin da muka samu ya kai ga kama Alhaji Ja'oji shi ne kwarmatin da ya fito ta hannun wani ɗan jarida daga hakimin Belal dan lawan ɗin Mubi Alhaji Abbakar Murtala. Da yake zargin Ja'oji da amsan na goro daga hannun barayin daji yana kai wa kwamishinan 'yan sanda na jihar don arfa asiri. rundunar dai ta kama ja'oji don gudanar da bincike da zimman nesanta kwamishina daga zargen ga dai abin da ja'oji ya faɗa wa wannan fili. sun ce na karbi kuɗi miliyan biyu ne da dubu ɗari hudu in ban manta ba aka je a ah, hakimin na belil shi ya faɗa shi ya rubuta musu na she ban yi daba gaishe shi gaban na ɗan polis an gaishe shi kuma ya zo yau ya faɗa da kanci shi fa ba haka bane bai faɗa ba ya tuba don Allah bai faɗa ba abun da ya faɗa gaban na polis yau. to ah, chairman wannan kuɗi da aka ce ka karba a gurin suwa ka karba kuma menene dalilin da yasa ake cewa ka karba. shi yasa na tambaye shi ya gaya min tunda da shi ya faɗa na karba ya gaya min waje wane ne na je na karbi kuɗin ko kuma shi ya bani kuɗin ko kuma kawo min wanda na karbi kuɗin hannunsa ya kawo min shi ya gagara kawowa shi ya gagara bada amsa ya ce shi ai hakuri don Allah ba haka bane. Eh, Chairman daman can akwai wata magana ne wadda ta kai ta kawo domin shi yake cewa in ba rami to ya ga me kawo batu rami daman can akwai wata batu ne da ta dan hautsina tsakanin ku har ta kai ga ana zargin cewa ka anshi kuɗi a gurin waɗannan mutane kuma idan hakan ne mene menene wannan eh da na so ne dai da ya faru a belil sun kama mutane guda uku yan banga suka kama su ko hontas ko maharba suka kai ga gaban hakimin din suka bubbuge su daya mutu daya ya mutu suka aka kawo biyun gaban kwamishinan police aka bincika me yasa aka kama su babu aka kama mutanen belil din mutane biyu manyan yan banga ne sarki ya kira ni don Allah in shiga tsakanin su da mutanen da mutanen mamashin na roƙe su za a yi sulhu ba a yi sulhu ba har yanzu shi yasa sarki ya shi a ah, bari ya ya ya sa min nema bakin biro ya nuna a duniya na karbi wani abu na tambayi kuma ya bani ko naira goma yace bai bayar ba to yanzu wannan takaddama bari mu koma kanta wannan mutanen da aka kama wadda ko yan banga ko marba da kakira sun kama su kuma sun yi musu duka har ɗaya ya mutu me ake zargin su da shi abun da suka faɗa na zargin takin nafi amma ba su bincika ba sun kama sun yi musu duka don ya kamata in ka in kana tuma mutum in ka kama shi ka miƙa ma dan sanda shine ya kamata ba su yi hakan ba suka yi da dukan su har ɗayan ya mutu abun da suka faɗa ni ban kansu ba ma to yanzu kai a naka bincike ka dan bincika ko dai baka binciko wasu waɗannan mutanen ko kai daman can kai baka da ma alaka da su sarki ne gayyato ka kai ka cikin abu ni ban sani ba ma sarki ne ya buga min waya ce min don Allah wani ga wani aiki da aka yi a belin aikin ya bashi don Allah ka cika tsakanin mu da mutanen nan wanda muka kashe mutane na ce to shikenan na je na roga yan uwan mutanen akan su zanna tsakanin su sun tunda duka suma zama a belil su zanna su yi ko sulfu ko su na tsakanin su tunda mai wuta ya riga ya ya mutu shi yasa sarkin da kanji ya kira da na shi mishi ba zan shiga ba sha don Allah don annabi in taimake shi kuma da yana taimake shi ga abun da taimakon din ya ja min ya she min na kudi kuma na she ya zo ya gaya min wanda na karbi kudi hannu za in naira goma ko murtala daya ya gaya min ko kuma ya kawo shi ko kuma ya fada in shi ya bani ya she wallahi duka bai ba ni hakuri da Allah to yanzu wannan batu da kuka zo kuka ta fafata shi a ofishin commissioner yan sanda a ina aka tsaya da batun mun da aka tsaya da ya she shi abun ya fada ba haka bane ne abunda suka mm, suka rubuta kuskure ne na shi ni kuma ba zan bari ba don sun bata min suna dole su zo su rubuta abunda suka rubuta da ba rubutun na gariya ne dole su faɗa haka ni kuma in shawara tun da bata min suna duk duniya ya duba ni ban taba ni in karbi kudi wani ba shi ni na karbi kudi wani shi ba zan bari ba abunda muka tashi a gaban kwamishinan polis. filin kuma ya tuntuɓi hakimin belal wanda ya karyata labarin ya kuma nemi afuwa daga ja'oji. babu wanda ya kawo maganar kwamishinan 'yan sanda a cikin wannan al'amarin malam lado ta magana cewa yana karɓar kuɗaɗe don ya ba kwamishinan 'yan sanda an faɗe shi ne kawai an yi kiro ne kawai ya ah, iya sani na na san akwai abubuwa da suka taso na maganar eh, mutane mu fulani da kuma wantan vigilante saboda aka samu yar matsala aka ɗauko su aka zo su aka kawo su a nan mun kuma ɗauki kes ɗin muka ba su su mutanen wasan adama ma su ne shugabannin fulani amma na magana wai an ba da kuɗi ga shi chairman ne ko don ya zai ba da da kwamishinan 'yan sanda wannan ba ba ba ba daidai ba ne to wannan shi ne gaskiyar al'amari a ce wani ya ba da kuɗi ga don ya kawo kwamishinan 'yan sanda babu sun kwamishinan 'yan sanda don a tabbatar da wannan maganan an haɗa mu da ni a matsayin na shugaban eh, shi ya shirin jalal su mutanen mabban ne chairman din an zauna an kofa yanki juna ba haka ba ne ka je da maganin. yanzu haka ana ta yama hazo hankula sun tashi tsakanin magoya bayan shi shi shugaban wannan kungiya ah, Alhaji Jawoji Isa kan cewa ai an riga lafta mai kashin kaji ah, wani kira kake gare su su kuma domin ganin yanzu su mai da hankali a natsu a gane inda matsalar take cewa wani al'amari ba haka bane to shi ba da lazo shi harkar rayuwa ta duniya da kuma shugabanci dama haka ta gada ai dole akan aikin ka na matsayin ka na shugaba babu irin abin da ba za a iya faɗa a kanka ba dan ya kawo kuma dole ka dauke shi maganin yana kyaman ko shugaban kula shi ko shugaban magon na adamawa an faɗi abu a kansa ba ba tilas ne su ce ya ɗauka ko kuma bai ɗauka ba ko ba haka ba sarki ko shugaban ƙasa ba bai wuce ba ga shi yana faɗa ba akan social media ana faɗan maganganu akan mutane wanda ba daidai ba ko ba haka ba in ka kasance shugaba dole ne ko yana iya faruwa a kanka wanda kuma matsayinka na shugaba sai ka duk da abin da shirin ya ji daga bakin hakimin Belal, Mun ji ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa kan wannan zargi da aka yi wa shugaban 'yan sandan na jihar. inda mai magana da yawon rundunar ya bayyana mana abin da ya faru daga bangaren su. Sunana SP Suleiman Yayan Groje kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa. To a yadda dai batun take wannan labari ya zo mana ne inda muka samu wannan labari inda kuma a hankala sun tashi game da cin mutunci har a ce wasu suna zuwa suna karban kuɗi suna kawo ma kwamishinan 'yan sanda. A take ya ba da umarnin a gudanar da bincike yayin gudanar da bincike aka samu nasara akan shika hannu da wanda ake zargi ya aikata hakan sannan kuma bayan mun fitar da sanarwa na tabbatar da hakan din bai faru ba domin shi wanda aka ce ya karbi kudin ya zo ya tabbatar yau dai kwamishinan yan sanda satinsa biyu yana ciki na uku shi ciyaman na miyetti allah cattle breeders bai taba zuwa ofishin kwamishina ba tun daga ya shigo sannan kuma ba inda ya zo bellema ce ya bashi wani abu to ya zo kuma ya kara tabbatar mana da cewa lalle shi abinda aka faɗa ma kuma babu gaskiya a ciki saboda haka kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni a fada da bincike a tattara hujjoji inda ya kai ga aka gayyaci shi wanda ya faɗa wayannan maganganu kuma da ya zo bai iya ya tabbatar mana da abin da ya faɗa illa iyaka mun fahimci abin din abu ne wanda babu alakansa da kwamishinan 'yan sanda sannan ya bada umarni a bada belin shi wanda ake tuhuma sannan kuma an shi beli har ila yau kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni a gudanar da bincike musamman idan har akwai masu aikata haka to muna so al'umman jihar adama su fahimta babu gaskiya ciki al'amarin kuma duk wanda yake aikata irin wayannan abubuwa to ya sani yana yi kan muradin kansa idan kuma mun same shi za mu gurfanar da shi gaban shari'a domin ya girbi abin da ya shuka doka. to wannan dai bincike da muka soma har zuwa yanzu ba mu samu hujjan da zai tabbatar da abin da ake zargin sa kai saboda shi wanda ya fitar da wannan sanarwa ya riga ya fada kuma ya sake tabbatar mana da cewa babu alakan din game da abin da ya fada din domin ma ya musanta ya ce shi bai ma a kan cewa an karbi kudi an kawo ma kwamishinan yan sanda illa iyaka dai magana ne na social media to saboda haka kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni ya fada da bincike za mu yi amfani da wannan dama mu yi kira ga al'umma irin gudunma da suke ba rundunan 'yan sanda na cimma burinta na ganin ta kare rayuka da dukiyoyin al'umma idan an samu sabanin haka yadda muka tsara na ganin mun kare rayuka da dukiyoyin al'umma to su gaggauta gaya ma jami'an tsaro mu kuma shirye muke mu ɗauki matakai na ladabtar da ƴaƴanmu ma jami'anmu sannan kuma masu tallafa mana kuma mutane su guji jita-jita da ƙarya saboda hakan yana sa mutum ya fita hanya ya je ya aikata abin da ba daidai ba. cewa mutumin da ake zargi ya nemi afuwar wanda aka yi wa ƙazafin amma lawan me ta Allah barasa abakar kolo ya ce za su shigar da hakimin ƙara don neman diyyar ɓata suna masu sauraro sai ku biyo mako mai zuwa domin jin yadda za ta kaya yanzu a madadin wakilinmu na jihar Adama salisu garba lado da ya taimaka wajen ku wannan shirin, nisar fili hashin gumar ke cewa muka kasance lafiya.